Música yau tafiyar na ga kamar da takama kike shi ma kake yi kai ai <laughs> to yara kike wa takama to yara ai abokai wasa ne na yi musu ne su dan ji daɗi <laughs> masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin shirin naku na ainihin wato ya masu na shirin namu mafarkin rayuwa mafarkin rayuwa wanda ke zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da ni antisami da kuma ni uncle ɗinku ty in har ba kwa mantawa kun san shi wannan shirin an shira shi ne domin yara ba don komai ba saboda a tallafa wa yara a taimaka musu a ba su kwarin gwiwa domin su koyi karatu a makaranta domin su zama abubuwa wanda za a amfana da shi al'umma aikace-aikace na fannin ilimomi da dama kamar aikin soja gaskiya ne dakta gaskiya ne aikin pilot jirgin sama kenan a tashi yawon eh, duniya eh. duk ire-iren wayannan akwai akwai ayyuka da dama wanda musamman yara suna bukatar su kware a kan irin waɗannan ayyukan domin taimakawa al'umma ga sunan da dama barjak ya danganta da wanda yaro ya zaɓa al'umma suka taimaka masa iyayensa suka taimaka masa in harfa yaro ya zaɓa to dole sai iyayensa al'umma kowa sai an dafa mishi an bashi gudunmawa domin ya cimma wannan abin da yake son ya zama a rayuwarsa gaskiya ne a cikin shirin namu na yau muna tare da wato babban bakonmu yaron babban bakonmu wato muhammad rabiu muhammad wanda ke zaune a unguwar gauran dutse da ke cikin birnin jihar kano wanda aka haifa a 28 december 2008 <laughs> yana da sha'awar ya zama pilot ah, ah, wato ah, matuƙin jirgin sama yara akwai yara da dama da suke da hazaka to bari mu biyo mu ga hirar tamu yadda ta kasance tare da babban bakon namu matukin jirgin sama muhammad rabiu muhammad exactly babban bako muna ma barka da zuwa kama gaisa sosai mana saki jiki sosai mai gaisuwa irin ta a wannan ko to to ya sunan bakon namu sunan shi muhammad rabi muhammad to ya sunan unguwarku sunan unguwar mu goron dutse a gidan isya rabi eh gaskiya ka ce kai dan cikin binni ne mm. eh gaskiya ne to amma idan na tambaye ka wace shekara aka haife ka 28 mm, December 2000 28 December 2008 eh. to idan aka yi calculating lissafi zuwa yanzu shekarun ka sun kama nawa takwas takwas ai mm. eh, ashe kai big boy ne kenan eh. shekara takwas ai mu dan kara cafkiya <laughs> to yanzu ai ba a rasa kana zuwa makaranta ba ko ya sunan makarantar ku spring nursery and primary school spring nursery and primary school waɗanne irin darasa ake koya muku a wannan makaranta na koya mana maths english verbal quantitative home economics to cikin duk wannan subjects ɗin da ka gaya mu wanne ka fi iyawa maths maths mm. two times ten twenty ah two plus two four six minus one five plus one six gaskiya mathematicians ne kai i trust you na ka burge ni sosai to yanzu misali tunda ana koya muku waɗannan abubuwan kuma ka fi iya mas eh. ba a rasa kuma yan waƙe-waƙe na makaranta da ake yi ba eh. ka dan iya waƙa makaranta ku eh. to ba mu wani abu mu je Kokoro it's another morning, it's another morning, welcome and go to school. Kokoro kokoro, kokoro ka you go to school a wannan waka ta yi saboda waka ce wacce take cewa aje makaranta ko to yanzu idan Allah ya sa ka gama karatu gaba ɗaya ka gama har university ɗinka mm. wani aiki ake so a ce gashi ka pilot me kai me tukin jirgin sama ba kenan eh. to yanzu misali in ce ka yi mafarki a ce ga ka zama pilot yara ku je makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya a ci gaba bai kama da rago ba yan yara mu je makaranta mu ilimi kusan tarbiyya a ci gaba bai kama da rago ba mu yara mu bashi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata. Mi ta maza mu zaɓar aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. Yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san Ya ci gaba bai kama da rago ba. Ni nai ilimi nake ce raini kalli ku ganni ni dan gata. Gashi a yanzu na zama pilot na yi nasara akan sana'ata. Muke tuka jirgi kullum dan sufuri ya san inganta. Burina na tuko jirgi gashi ilahu yau ya hukunta. Yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba. kashe ni kalli ku ganni ni dan gata gashi a yanzu na zama falon na yi nasara kan sana'ata muke tuka jirgi kullum dan sufuri ya san inganta burina na tuko jirgi gashi ila yau ya kwanta kuma ci gaba a ƙasata. Mi ta maza mu zabar haikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. Yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba. Ni ilimi nake ce ni. kalli ku ganni ni dan gata gashi a yanzu. muhammad rabi muhammad ya yi mafarki ya zama matukin jirgin sama kuma ya farka daga mafarkinsa cikin dariya wannan gaskiya abin alfahari ne abin taimakawa ne a ko da yaushe yana da kyau wato irin waɗannan abubuwan da yara suke da bukata yana suna da bukatar tallafi tallafi ba karami ba eh musamman wurin ku da kuke kallo na da kuma al'umma da suke saurare na nan gida najeriya da sauran kasashen duniya jama'a ku biyo mu mu dan Ni suna na Santa Mimiyoza, ina da sha'awar in zama pilot. Ni suna na Rahama Tiwa Sha'aban, ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Karl Jibril, ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha Ahmad, ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida, ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda Allah. Mafarkin rayuwa. to amma muhammad me yasa ka zaɓi aikin pilot ga aiki nan da yawa banka doctor da waye duk baka zaɓa baka ce pilot saboda ina so in yinda zuwa kasashe da dama to ka dinga zuwa kasashe da dama eh. kana kai mutane kenan ko kai eh. ka kaɗai na kai mutane eh kana kai mutane kawai za su je aikin haji kenan eh. wannan yana da kyau to idan allah ya sa ka fara aikin pilot mm. ka fara samun kuɗi ka fara aikin pilot ka fara samun kuɗi me kake so a ce gashi ka fara yi da arzikinka an fara ina wa mutane asibiti titina hmm. da kuma ingina gina musu kotu kotu eh wannan gaskiya ne to kana da kanni a'a kai ne na ƙarshe last born kenan eh ah, to kana da yayye eh ya sunan yayyanka fatima rabi muhammad ok ita ce yayi ka eh. Eh, yayi kyau haka to mu dawo bangaren wato abokai tunda na eh. kai gayi ne mai zuwa makaranta ba a rasa kana da abokai ba su waye manyan abokanka abdullahi abdurrahman abubakar sai kuma mustapha balarabe ok duk wannan duk abokanka ne to yanzu misali ai ba a rasa kuma kuna yin wasa ba Eh. to wani irin wasanni kuke da su ina football da kuma wasan tsalle-tsalle to da cikin football din nan da kuke da kuma na tsalle-tsalle wani wasa ka fi son football football wasan kwallon kafa eh. to yanzu ina so misali in ce ka gaya min sunayen wasu manyan yan bal a duniya za ka iya faɗa eh. kamar wa messi eh robin ronaldo eh wannan gaskiya zakarin yan wasan kwallo ne kuma ka burge ni sosai da ka kawo musu mu dawo bangaren kaloli mm. kasan akwai kaloli da ake kira primary colors mm. su ne wanne da wanne ne ma? blue green yellow and red to yauwa to cikin waɗannan wanne ka fi so? blue me yasa kake son blue? saboda akwai abubuwa da dama da ake da blue kuma suna birge ni ya wannan gaskiya ne blue yana birge mutane da yawa to mu ɗauki sentence kamar jimla ta mafarki rayuwa tana da uh, alphabet kamar harufa guda goma sha hudu idan na ce ka dau ɗaya a ciki ka gaya min sunayen abubuwan da suka fara da wani alphabet ɗin daga ina za ka fara M. This is M. Mat, man, mad, market, box. Gaskiya ka burge ni wallahi ka burge ni ma ka burge ni. review yakan yi ƙoƙarin zuwa makaranta akan kari tare da samun nutsuwa lokacin da malam yake koyarwa muhammad da abokan zamansa na cikin aji na ƙoƙarin biya abin da malam ya koyar domin samun kyakkyawan sakamakon jarabawa lissafi da turanci tare da ƙoƙarin zagurowa wurin ancinsa a lokacin da wani abu ya shige masa duhu domin yin hakan a cewarsa ita ce hanya guda da zai ci nasara. yana ba ni sha'awa a ce ni ne nake tuka shi wata rana na shaida wa na a makaranta amsar da ta bani ita ce ilimi ne hanya ɗaya da zan dage domin tabbatuwar na cewar muhammad rabiu dage domin cikar burinsa na zama pilot wato matukin jirgin sama muhammad allah ya yi da nufi mafarkin rayuwarka ya tabbata na zama pilot amin ilimi mabudin rayuwa dole sai ka je makaranta za ka samu damar cikar burinka na mafarkin rayuwa da za ka zama matukin jirgin sama To masu kallon mu da yara na gida kun ga yadda Muhammad Rabiu yake mu'amalarsa da makaranta da gida. to babu fa yadda za a yi mafarkin kai zama gaskiya in har ba ka jajirce akan karatu ba karatu shine zai baka damar ka zama duk abin da kake so a rayuwa in ba makaranta babu cika buri don haka yara a je makaranta to yara kuna ganin dai tukin jirgin sama yadda yake abu ne mai kyau ko ba komai za ka ganka yau kana ingila kana amerika yawon duniya dai babu inda ba za ka je ba ka gani ko anan ka samu ƙarin basira don ka buɗe ido buɗe ido kuwa ai ilimi ne don haka masu kallo ku saurare mu ni suna na santa mimiyoza ina da sha'awar in zama pilot ni suna na rahama tiwa sha'awar ina sha'awar na zama likita ni suna na karl jibril ina sha'awar na zama soja ni suna na aisha Ahmed ina sha'awar na zama likita yara yara na gida Ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda Allah. Mafarkin rayuwa. Ya Muhammad, to yanzu misali, mu ɗauki mu dawo bangaren yan uwa da abokan arziki tun da mun ji duk komai da komai game da rayuwarka sai mu gangara bangaren tsafta eh. ka san me tsafta eh. me tsafta tsafta shine abin mahalli da kyau kuma da gyara jikinka to gaskiya ne yanzu tun daga ka ka shigo shirin mafarkin rayuwa kuma duk ana kallon ka yanzu daga gida wani irin shawara za ka iya bawa yara na gida shawara ta zama a yara su yi wa iyayensu ladabi da biyayya eh su dinga biyayya in an ce musu su yi in an ce su bari su bari eh. to bangaren kayan sawa fa wani ka fi sha'awa na fi son kananan kaya ok kamar yadda ka haɗu ɗin nan yanzu dai eh. son kowa kin wanda ya rasa ko Eh. to bangaren abinci fa wanda ka fi so na shinkafa da miya shinkafa da miya da kifi ko da kaza kaza <laughs> gaskiya ne daɗi to yanzu misali in ce na baka dama ka ga yadda mutane biyar daga ina za ka fara in kai da iyayena in kai da kakata kakana sai mulan kai da yan uwana da yayyan mamana to ni ba ka ɗan gaishe ni mana ni ma Allah ina godiya Muhammad da ka samu dama ka shigo cikin wannan shiri na mafarkin rayuwa. Allah ya mai da ka gida lafiya. Amma ka san fa ba za ka tashi daga nan ba sai ka tafa wa kanka da kanka. Kun ce clap for yourself. Bam bam bam bam. shakura biki shagara ke amarya shaɗin bikin ki yar gata ke amarya a yau bikin ki sha daɗi gaskiya anti sami ya kamata mu wa muhammad gaskiya a wannan shirin yau muhammad rabiu gaskiya kai gaskiya ya burge ni sosai musamman da na ga ya hau wurin jirgin yadda yake kokarin ya ce ya shi ya yi sama ya yi sama <laughs> gaskiya ne kullum dai kamar yadda kuka sani babban burinmu a cikin wannan shiri shine tallafa wa yara taimaka musu domin cimma burinsu a rayuwa ware ko wannan haka yake domin in ba a taimaka yara ba ba za su zama abin da suke so su zama don haka manya gwamnatoci da dukkan al'umma gaba daya yara sai an tallafa musu bahaushe kullum yana magana yana cewa idan ka jimiya ta yi daɗi to an kashe mata kuɗi ne <laughs> gaskiya eh, ne tabbas ilimi mai amfani ba zai taɓa samuwa ba sai an kashe kuɗi iyaye gwamnatoci sarakuna da sauran al'umma ya kamata a tallafa waɗanda ba su da shi a taimaka musu su je makaranta domin ilimi shine ginshikin al'umma ilimi shine ginshikin al'umma a nan gaba ɗaya muke tattare tabarmar shirin namu tare da ni anti samira a madadin ni wato uncle ty naku nake cewa yara yara mu je makaranta bye bye bye bye anti samira ya jima to sai an jima uncle ty ci gaba a Mi ta maza maza fara aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. yara je makaranta bi ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago. Ni ilimi nake